barkanmu da sake haduwa wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na profesa egondu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yunifin watan ramadan yau alhamis ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta 62 yau za mu tashi aya ta 63 ya tsalukan nasu an isa a shafi na ƙarshe ke na hazab sun nake lahi ba mu ya tsalukan nasu za mu tashi بسم الناس عن الساعة

to za su kasance na kuma mun yi bayani haka suna Allah ta gare su wasu su ma a nan duniya Allah ke sauko musu da narko na azaba kamar da aka wa mutanen annabi nuhu kamar da aka wa mutanen annabi ludu kamar da aka wa mutanen annabi salihu kamar da aka wa mutanen annabi shu'aibu wasu kuma sai kama wannan al'umma saboda alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah sai mai alfarmar cewa wannan al'umma ba za a halaka mu ba lokaci daya ba za a yi mana irin yadda aka wa mutane annabi nuhu ko annabi hudu ko annabi salihu ko annabi lodu ba za a ban mu har zuwa tashi alkiyama amma dai wannan shine sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu cewa duk wanda suka yi munafuci suka cutar da annabawa to za su kasance mal'uni na la'anannu ne a duniya da lahira wannan ba ta canzawa a gaba sai Allah ya ce mana yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambayar ka game da tashin alkiyama kul inna ma ilmuha inda Allah kace lalle ilmin ta sanin tashin alkiyama yana inda Allah kaga yasalukan nasu mutane suna tambaya ko da mai mutane ba dole bane sai ka kahirai mu'minai na tambaya game da tashin alkiyama kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari kitabul ilm cewa annabi sallallahu alaihi yana cikin wa wasu hudu ba yana cikin karantarwa wani yazo ya ce mai ya rasulullahi mata sa'a mun karanta wannan hadisin nan ya manzo Allah ya shi za a yi tashin alkiyama annabi ya kyale shi ya koma cewa ya rasulullahi mata sa'a ya manzon Allah ya za a tashi alƙiyama annabi ya kyale shi aka yi na uku ya kyale shi bayan annabi sassa ya gama ya ce aina urahu sa'ilu an sa'a ina kuka ganin min mai tambaya game da sa'a ya ce ni ne ya ce ma za a dakta laha ni ka tanadi ga sa'a da kake tambaya yace ce ban tanadi yawan sallah ko yawan kaza ba sai dai son Allah da manzon shi annabi yace ce mai almar'u ma man habba. mutum yana tare da wanda yake so da ka yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambaya ka game da sa'a ba dole sai ka tare ba kaga mumin ya tambaya sannan ka tare na tambaya ya yas'alunaka an sa'ati ayyana murtaha. suna son su sani suna karyatawa tambaya ta karyatawa kuma kafirai suna yi sannan mala'ika jibrilu ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin dogo ya zo ya ce fa akhbirni an sa'ati qala mal mas'ulu anha bi ya'lama min as to kaga ne shi mala'ika ne zai shiga cikin yas'alukan nasu an sa'a malamai suka ce zai shiga dalilin yasa zai shiga shine ya zo da siffar dan adam shadidu bayadu siyadi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun kaga ya zo da siffar mutum ne hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ووضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد ذاك دكانين شي يازو دا علامونه دا صفوتي na ɗan adam don shi ake yana shiga cikin yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambayar ta game da sa'a ul inna ma ilmuha kace sanin lokacin da za a inda Allah yake kame da Allah yake cikin suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu ghaiba kashi suratul luqman وما تدري نفس وما lokacin da muka yi tafsirin suratul lukman karshen ta mun karanta hadisi daga sahih bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsa cewa mabudan gaibi guda biyan ne ke karanta wannan ayat inna allaha indahu ilmus sa'ati Allah inda shike ilmin sa'a ilmin tashi alkiyama yake حكى الله يكي يسألونك عن الساعة أيان موتها أسألونك عن الساعة أيان موتها فيما أنت فيما أنت من ذكرها كسوة النازئات يسألونك عن الساعة أيان موتها إنما أنت فيما أنت من إلى ربك rabbika muntahaha da zuwa ga ubangiji ka karshen sanin ta yake karanta wacin ta suratul araf ko da ka fara karanta

wannan ta cikin suratul ahzab ah, yas'aluka an-nasu an nasu an as a qul inna ma ilmuha inda Allahi. da cikin suratul a'raf ta ah, yas'alunaka an as-sa'ati ayyana musaha qul inna ma inda rabbi kun ga inna ma dukkanin su zo da inna ma adatu hasrin inna ma tana nihin babu wanda ya sani sai Allah bai cikin abin da Allah ya sa ma wani yana da wani sani game da ilmin tashin al'iyama. duk haka dalilai ke nunawa cikin manya-manyan dalilai da ke nuna haka shine mafi girma cikin mala'iku ya tambaye mafi girma cikin adam game da ita ce fa akhbirni an sa'ati sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba don haka babu wanda ya san randa za a tashi alkiyama kawai mutane gaba ɗaya sun yi musharaka game da ilmin tashi alkiyama abinda suka sani sune alamu kuma menene alamun tashin kiyama abubuwan da Allah ya ce su ne alamun tashi alkiyama kamar sauka annabi isa wa inna hula ilmin lissa'ati da abubuwan da annabi sosalan ya ba da labarin su ne alamun tashi alƙiyama. ba duk mugun abu ake jingina wa alamun tashi alkiyama ba kuma da hadisai suka inganta annabi sosalan sai ce uddu sittan bai da sa'a cikin sai musulmi ya ce kuɗi da abubuwa shida za su aukuwa kafin tashi alkiyama sai ce mauti na farko mutuwa ta sai ce wa fatu baitul maqdis da kuma za a buɗe baitul maqdis wanda yake na farko ba abin kwarai bane rasuwa annabi sallallahu abu ne wanda ke gidimau da muminai abu ne wanda ke shigar da damuwa amma buɗe baitul maqdis abu ne na jin daɗi abu ne na ci gaban addini cike yake cewa faibanul mal da dukiya za ta yi yawa ga mutane wanda yake wannan ba sharri bane asali ne alkhairi ne ya danganta da yadda mutane suka yi amfani da dukiyar domin ni'ima ce daga Allah almuhim mutane da yawa suna magana tashi alkiyama da an ga abu da ya saba sai a ce alamun tashin alkiyama ne ba daidai ba ne. alamun tashin alkiyama tauqifi ne alamun tashin alkiyama tauqifi me tauqifi sai abinda shari'a ta ce kuma da aka bibiye alamun tashi alkiyama ba a same su dukkanin su miyagun abubuwa ba ne. a akwai wasu abubuwa da ma abubuwan kwarai ne kamar bude baitul maqdis kamar dukiya ta yawaita a jama'a za ka kai kai yanzu da kaga wani abin mamaki da akuya ta yi tsada mai kaza sai a ce alamun ta ce alkiyama ne ba gaskiya bane dai ciki za ta cikin wani hadisi ko cikin wani aya aka ce alamun tashi alkiyama ne don haka mu kiyaye wannan abu ne mai matukar muhimmanci babu alamun tashi alkiyama sai wanda annabi sassan ya faɗi sai wanda Allah ya faɗi qala fa akhbirni an amaratiha qala an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-qufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatadawaluna fil bunyani annabi sassan ya faɗi wasu sifofi cikin wannan hadisin ya faɗi wasu sifofi cikin wasu hadisai kamar yadda kafin mu je hutun azumi a ne a ne, dawuda muna cikin kitabul malahim wanda yake ta bayani game da waɗannan alamomin tashin kiyama da babu buka da ke magana ya kuna da za a yi game da tashin alkiyama don haka al'amarin tashin alkiyama al'amari tauƙifi ne don shi Allah ya ce inna ma ilmuha inda Allahi a cikin suratul arab ce inna ma ilmuha inda rabbi ilmin ta yana inda ubangiji na kaɗai shi kadai adda wannan sani sai ce inna ma ilmuha inda inda Allah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba baka sani ba zai yi sa'a ta shi ta kasance ta yi kusa wata Allah yana tabbatar da ta yi kusa la a cikin Qur'ani tana tabbatar da tabbas ce wata haƙiƙa ta yi kusa wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba me sanar da kai lalle alƙiyama ta yi ta yi kusa lokacin da Allah ya yi magana giya ya ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ma akbaru min naf'ihima wai lokacin da fashtari buhu la'allakum tuflihun kaga fashtari buhu la'allakum tuflihun ai tabbas za ku samu babban rabo idan kuka bagiya idan kuka bagiya da caca cewa kaga wannan mun ce la'alla a cikin Qur'ani tana da tabbas kaga anan ya ce ah, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai lalle lalle sa'a tashin alkiyama ya yi kusa lalle lalle game da Allah ya bamu labari a cikin suratul nahli aya ta farko ta amullahi fala tasta'jiluhu أتى أمر الله فلا تستعجلوه wannan aya ta cikin suratul nahl ta farko suratul nahl ta fi kowace aya nuna cewa tashin alqiyama yayi kusa sai ta zo da fi'lu madi ata amrullahi al'amarin Allah ya zo kamar ma kawai an ga an yi an gama kamar innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba to sai wannan ayat ta fi kowace ata amrullahi haka nan ta farkon suratul anbiya iktaraba lin-nasi kitabuhum الناس حسابهم haka ta cikin farkon suratul qamar ikra bati sa'atu duk wannan abubuwan da ke nuna muna cewa takin alkiyama ya yi kusa kuma man ta kamar kiyamatu duk wanda ya mutu shi alkiyama ta ta tashi zaka duk wanda ya mutu shi tashi alkiyama ta tashi ka wacce alkiyama ta duka ta yi kusa wannan ta yi kusa me yasa muke ta kawo ina ayoyin domin wasu na izgili kusan social media yanzu komai faɗi ake sai mutane su dinga faɗin magana ta kafirci magana ta saba wani yana cewa wai tun muna ƙanana ake ce muna lokacin tashi a kiyama yayi kusa har yanzu ba a yi ba to tun lokacin annabi ake cewa ya yi kusa don shi Allah ya ce ku innahum ya yarawnaha yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin shi ne samun muna ganin shi kusa annabi ya ce bu'istu ana wasa'ati ka hataini ai ko ni da ni tashi alƙiyama kamar wannan fa asara bis sababati wal sai nuna wannan hannun da ake tasbihi da shi da kuma wannan na tsakiya zaka indan lamarin tashi alƙiyama yayi kusa yayi kusa yaushe ne za a yi babu wanda ya san sadda za a yi za su kamata ya kowa ya shiga sai ta yi nai. a wannan ayat cikin sotul arab sai ce la ta'tikum illa bagta ba ta zo muku ba sai bagtatan kawai kuna wayo gari kawai sai ku ga a tashi alƙiyama haka mutuwa yau mutum nawa da yake mutuwa ita ce sa'a ta karamar sa'a don shi kun ga ilmul gaibi sai Allah ya tashi ƙarshen suratul Luqman yace inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-gaisa wa ya'lamu ma fil arham sai ce wa ma rina nafsun ma za taktibu gadan sai ce wa ma yi nafsun bi ayyi ardin tamut kaga shi ma tashin kiyama ne dan shi Allah ya sa cikin wannan ayat domin rai ba san wani gari za ka mutu ba wani gari ne ajali ne ba sai malamai suka ce shi ma tashin alkiyama wannan yana nuna sa'a shi ma mutuwa wannan ayat tana nuna mutuwa shi ma sa'a ce karama ita ma sa'a ce karama ga wanda biyu lokaci ne ya rasu kamar tashi alkiyama ce ta yi don haka magana cewa wai ana tun muna kanana ake cewa zai yi zai yi sai kun wuce zai yi sai ya'yanku da jikokinku sun wuce amma dai duk lokaci ne karani lokaci ne wanda yake kusa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba muna ganin kusa kusa yake don haka mun yarda da abinda Allah ya faɗi cewa tashi alƙiyama kusa yake me ya kamata mu yi haka na farko gaskatawa wajibi ne wanda ya gaskata bai yi aiki ba ya fi wanda koda yana aiki yana izgili yana faɗin cewa ana ce muna tashi alƙiyama tun yaushe ake ce muna har yanzu bai yi ba wannan magana kafirci ce domin irin magana da kafirai ke suka yi game da tashi alƙiyama za ka ya kamata mu kula ba komai fito daga baki ake rubutawa a social media domin a samu like ba domin a samu retweet eh, ba domin a samu a ba mutane dariya ba ba haka ake ba abubuwan da suka shahi tashi alƙiyama abubuwa ne da suka shafi tauhidi tun tashi alkiyama ana yi ne cikin tauhidi don shi cikin rukunan imani guda shidda wa an an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir don haka ba a izgili da abin da ya shafi tashi alkiyama abubuwa ne waɗanda da Allah ya faɗe su haka suka kasancewa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba baka sani ba lalle tashi alkiyama yana nan tafi kusa kusa قال إن الله لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا قال إن الله لعن الكافرين للي ألا يا لعن الكافرين سبو دمي فوك إذ تاشا القيامة su ne ba su yadda da tashi alkiyama ba wannan ayar kwata-kwata take ta cewa duk wanda bai yadda da tashi alkiyama ba ko yake shakka ko yake shakka wani abu to wannan aikin kafirci ne duk wanda bai yadda tashi alkiyama ba kafiri ne Allah yana gama magana tashi alkiyama sai ce inna Allah la'ana al-kafirina lalle Allah ya la'ani kafirai masu musun za a yi tashin kiyama a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna kulillabi alladhi ansha'akum awwala marra zaka tabbas sai an yi tashin alkiyama wanda bai yadda da ita ba kafiri ne suke musu suke cewa ba a tashin alkiyama za a kai ga wani abu da za a ce kimiyya ba ta tabbatar ba don wasu na suke fakewa kimiyya ba tabbatar ba qur'ani ya tabbatar in a cikin facebook ɗinka ba ba a cikin alqur'ani an faɗi zaka da facebook ɗinka da alqur'ani wasu girma zaka sai ka auna sai ka gani zaka tashi alƙiyama gaskiya ne wanda bai ji da shi ba ya tafe ta don shi bayan haka sai Allah ce inna Allah la'ana al lalle Allah ya la'ani kafirai wa adda lahum ta'ira kuma yayi musu tanadin wutar sa'ira ni za su yi ciki khalidina fiha abadan za su dawwama ciki har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun majibinci ba su samun mai nasarkar da su wannan ayat ta khalidina fiha abadan tana cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa wuta za ka tabbata akwai matsala da ake ce ma alfana'un nayi cewa wuta za ka tabbata ko ba za ka tabbata ba akwai wasu 'yan bidi'a da suka tafi cewa wuta da aljanna dukkaninsu za su ƙare wannan ba a jikaici wannan riwaya ba daga kowa cikin ahalus sunna cikin kowa cikin ahalus sunna ba a ruwaito haka ba amma akwai wasu cikin ahalus sunna da aka ruwaito da gare su cewa wuta za ta ƙare za ta gama gaba ɗaya wata za a yi lokacin da bayan an aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta ai yi tafiya ai yi tafiya ana fidda masu imani ciki ana fidda na kwarai ciki har ya tabbata kafin rai ɗaya ne to za ka lokacin da wuta gaba ɗaya za ta mutu za kasance aljanna ɗaya akwai babu wuta me hujjar su ki wanda Allah ya yi wa yau mai yashiruhum jami'an ya ma'ashar al-jami'a وقال أولياؤهم من الإنس ce wa yau mai yashuruhum na radda zai da mutane da aljannu gaba ɗai wa ya kulu sai ya ce ya ma'asharar jinni qad istakthartum min al-insi ya ku aljannu kun ji mutane yawa kun yawaita daga mutane wa qala ya min al-insi sai wanda suka jibinci aljannu cikin mutane sai su ce rabbana a ba'duna bi ba'din ya ubangiji sashinmu mu ya ji daɗi da sashi watan aljannu mun kasance mu ne musu yanka mun kasance muna zuwa inda bokaye mun kasance suna faɗa muna gaibu mu yadda mun kasance suna jin daɗi da mu suna shiga cikin wasu cikin mu rabbana samta'a na bi ba'din wa balagna na allazi ajjalta lana sai qalan naru maswakum sai Allah ce wuta ce makomakku gaba ɗaya da mutane da aljannu khalidina fiha illa ma sha Allah za ku dawwama ciki sai lokacin da Allah ya ga dama sai Allah ya ce khalidina fiha illa ma sha Allah za ku dawoma cikin wuta sai lokacin da Allah ya ga dama wannan dalili na cewa kenan me kenan wuta za ta kare haka a cikin suratul hud Allah ya ce suratul hud Allah ya ce wa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha wa ammal ladina shaqu babu akwai wawu wa ammal ladina shaqu فأما الذين النار الذين النار لهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا هريك خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أما دي يزوغ الجنة فاما الذين سئلوا لا الذين سئلوا فالجنة خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء ربك أطاعا da ya zo ga aljanna sai ya ce fa amma alladhina su'idu fa fil jannati wa amma alladhina su'idu fa fil jannati wa suka samu sa'ada suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama cike illa ma sha'a rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama sai ce a qa'an gaira majzud kyauta ce wadda ba ta yankewa ga aljanna sai ya ce kyauta ce wadda ba ta yankewa ga wuta kuma sai bai ce haka nan ba suka ce wannan shine hujja shine dalili cewa wuta za ta ƙari wannan matsala allaka ta ga shekul islam ibn taymiya an ce ibn taymiya yana da wannan ra'ayi an ce ibn qayyim yana da wannan ra'ayi amma ba gaskiya bane shekul islam ibn taymiya bai da wannan ra'ayi shekul islam ibn taymiya da ra'ayin cewa wuta da aljanna gaba daya ba za su ƙare ba ibn qayyim a cikin hadil arwa ya hikaitu maganar masu cewa wuta za ta ƙare kuma sai ya ɗan ƙarfafa maganar shi ma ba fitowa ya kwata-kwata ba amma a cikin wabilus sayyib ya fito kwata-kwata ya yi magana da ke nuna cewa wuta ba za ta kare ba a cikin wabilus sayyib kuma wanda yana cikin littafai ne na karshe-karshe na baya-baya na baya-baya da yayi za ka dingina wannan magana da ibn taymiya da ibnu qayyim ba daidai ne kamar yadda ibnu taymiya yake cewa cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa qad ittafaqa salaful ummati wa immatuha salaf magabatan wannan al'umma da shugabanninta duk sun yi ittifaki wa sa'iru ahli sunnati wal jama'a da sauran ahli sunnati wal jama'a ala anna min al makhluqati ma la ya'damu cewa cikin halittu akwai abin da baya karewa cikin halittu akwai abin da ba a zama babu shi wala yafna bil kulliya baya karewa gaba daya cikin halittun da Allah ya duk halittun Allah suna da farko Allah ɗaya ne bai da farko amma cikin halittun Allah akwai abin da yana nan ba zai kare ba yace duk malamai da imma da ahlus sunna sun yi ijma'i haka kaljannati kama aljanna wan da wuta wal'arshi da al'arshi arshi wa gairi zalika da wani wannan kama abuldanul mukalladun kama horun e da sauransu wai da duk malamai sun ijma'i cewa wa'annan ba za su kare ba ha abada sai ce walam yaqul bi fana'i jami'il makhluqati babu wanda ya taba cewa duk halittu za su kare illa ta'ifatun min ahlil kalam sai wasu mutane cikin ahlul kalami al-mubtadi'ina yan bid'a daga cikin su كالجهم بن صفوان كما جهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ده وند يديده ده شي cikin mu'tazila wa nahwahum da wasunsu ya ce wahaza qawlun batilun wannan zance ne wanda yake lalataccen zance ne yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu wannan maganar ta saba ma littafin Allah da sunnar annabi sallallahu wa sallam wa salaf ta saba ma ijma'in magabata wa immatiha da al'umma wannan da shugabannin wannan al'umma ah, don haka wannan cewa wuta za ta kare wannan ayar da muke karantawa yanzu ita ce babban dalili na cewa Allah ya ce khalidina fiha abadan kuma wuri uku Allah ya faɗi haka cikin Qur'ani akwai cikin suratul nisa innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la لم يكن لهم ولا يهدي لهم طريقا إلا طريق جهنم فيها طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم tsarika lalle wanda suka yi kafirci suka yi shirka Allah bai kasance yana shiryar da su bai kasance yana shiryar da su hanya ba illa tsarika jahannama sai dai hanyar jahannama khalidina fiha sai Allah ya ce me sai Allah ya ce abadan ha abada don haka wannan ayar da wannan cikin wannan surar sun tabbatar da haka haka cikin suratul jinni wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم التي خالدين فيها أبدا don haka ƙauli zance mafi inganci kamar yadda wani imamu tsahawi ya ka abu ja'far tsahawi ya kawo shi a cikin alaƙidar tsahawiyya shi ne cewa mun yi imani da aljanna da wuta cikin alaƙidar ahalar suna cewa akwai su suna nan kuma ba su karewa har abada yanzu haka da muke magana akwai aljanna yanzu haka da muke magana akwai wuta don shi Allah na magana aljanna sai ya ce uiddat lil muttaqin an shirya ta an tanade ta kaga in yace an tanade ta ba a yi ta ba kaga magana ba ta ba doka an tanade ta annabi da Isra'ila da Mi'raji yace na ga wuta na ga aljanna har ya ga ana wasu azaba ma cikin wuta haka yana sallah ya je dauko wani abinci cikin abincin aljanna aka jaye wani reshen inabi duk wannan yana nuna cewa aljanna da wuta suna nan har abada amma ku kiyaye cikin akwai bambanci tsakanin matsalolin cewa aljanna da wuta za su kare gaba ɗaya su wannan magana ce ta ɗan bidi'a ta ahlul kalami mutari a cikin ahlul kalami amma cewa wuta za ta kare to wannan ba a bidi'antar da waɗanda suka faɗi haka ba amma auri ne wanda yake baya da ƙarfi amma wanda suka yi shi ba a ce musu ɗan bidi'a shak salihul fauzan hafizahu Allah shekuna shek Salil Fauzan hafizahu Allah a cikin ɗaya daga cikin maganganun cikin littafan shi yana yin raddi ga wannan mutumin albufi nan na Siriya shi abin da yake faɗi cewa auli mafi inganci shine cewa wuta za ta dawwama amma ba a sannafa waɗanda suka ce wuta za ta ƙare cikin muta ahalin bida'i ba domin an samu wasu riwayoyi daga sahabbai da cewa cikin sahabbai akwai masu ra'ayin cewa wuta za ta ƙare haka cikin wasu daga cikin magabata wanda ke ba yan bid'a ba an same su da wannan zance zaka wanda yake wuta zaka kare har abada za ce wannan kaulin ba daidai ba ne wannan kaulin ya saba ina ayoyin wannan ayar da ke cikin suratul nisa'i da wannan ayar da ke cikin suratul ahzabi da wannan ayar da ke cikin suratul jinni da kuma abinda ibnu taymiya ya rawaito daga mafi yawan jama'a na ahlus sunna cewa wuta za ta dawwama amma kuma ba a bidi an taskuwa da wannan kauli ba a bidi an taskuwa da wannan kauli domin an kuma kirki daga wasu daga cikin sahabbai ya ka samu kauli daga sahabbai ba a bidi an taskuwa wani ya faɗi wannan kauli amma kun ba ya zama dole kuma ya soke shi idan sahabbai sabani suka yi idan sahabbai sabani suka yi za a ji ba cikin maganganunsu wacce ta fi ƙarfi sai a bi wadda ta fi ƙarfi don haka wannan ayat Allah yake khalidina fiha abada za su dawwama cikin wuta har abada tana nuna cewa wuta za ta tsaya har abada cikin hujjojin da wayannan suke kafawa shine cewa don ni za su dawwama cikin wuta har abada cin sakon da suka yi duk bai wuce shekara 60 ko 70 ba mutum ne a duniya sakon da ya yi bai wuce shekara 60 ko 70 kuma a kone shi har abada sai mu ce wanda ya halitte shi ya haranta mai shirka yace mai in yayi shirka to lallai zai sa shi cikin wuta har abada don haka shi ne wannan alƙawarin shi adda shi shi adda abinai don haka duk abin da Allah ya yi da bayi ne adalci ne in kuma ya kyautata musu rahama ya yi amma abin da ya yi da su to adalci ya yi da su saboda tun daga farko sai aka gaya mai kada ka yi shirka da ni kada ka hada ni da wani da ni duk gaba ɗaya abin da ya yi komai muhimmanci cikin rayuwarka shine tauhidi sai ka ɗauke ta gaba ɗaya ka kai ma wani ka kai ma boka ka ɗauke ta gaba ɗaya ka kai ma gunki ka ɗauke ta gaba ɗaya ka kai ma wani Allah ba ka raga ma Allah komi ba ka kai don kai ma ka cincinci in za a yi maka azaba a yi maka ta har abada don shi mai tauhidi mai yadda da Allah ko da ƙwara azzara ne ba zai dawama cikin wuta ba in dai mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya yadda da ita komi yawan zunubin da ya yi ba zai dawama cikin wuta ba ma da farko yana ƙarƙashin mashi'a in Allah ya ga dama tun da farko sai ya yafe mai in Allah bai ga dama ba kuma sai ya azabtar da shi amma azabar da za a yi mai ba zai dawama a cikin ta ba domin yana da tauhidi kaga wannan iyaka adalci da taimako da taimako na Allah خالدين فيها أبدا ذات دوما فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا بذات سامو مجد شبا بذات سامو أبوتين تيمكوبا وترانا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا يقولون يا Allah ce yau matu ƙallabu wujuhun finnari yadda za a dinga a juya huskokinsu a cikin wuta saboda sun yi wata azabar wuta ba shiga kawai ake a kyale ba za a dinga juya huskokinsu a cikin wuta ya na suna cewa ya laita na kai canmu a tsa'an Allah wa tsa'anar rasula da dai mun yi ma Allah ɗa'a da dai mun yi ma manzon Allah ɗa'a ashe cikin abin da yake hana a shiga wuta shine yi ma Allah ɗa'a da yi ma manzon Allah da'a kuma duk wanda bai wa Allah da'a ba bai yi ma manzon Allah da'a ba in an jira ranar alkiyama sai yayi da na sani sai ya ya yi cizon yatsa wa yawma ya'abbu adh-dhalimu ala ala yadayhi yawma ya'lamu ma

ce wa yau mai abdu zalimu ala dai lokacin da azzalumi zai dinga tila hannuwan shi guda biyu ya kulu ya laita ni ta hasu ma'ar rasuli sabila yana kai ciwona da da na riƙe hanya tare da annabi annabi da ake cewa a zo a bi hanya kai annabi da yake kiran mu bayan ya rasu da ake ta karanta muna ayoyin qur'ani da ya bari da hadisan da ya bari da dai na bi su kai ciwona ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila ya yawan azabata ya kai cuna da dai ban riƙi wani aboki ba mafi yawa mutane da ke lalacewa suke bacewa ta hanyar abokani ne peer pressure sai kasance mutum ya ji zafin cewa kowa ya yi wannan aikin sabo kowa ya kauce duk gidansu duk mutanensu kowa ya ƙi biya Allah sai ya ga cewa ba zai bi ba zai bi Allah ba to wani alƙiyama mutane da yawa za su yi cizon yatsa za su yi da sun sani za su yi kaiconsu yasa ni biwa ne ni tsokai ni tsokai matsayin aboki Abu Talib bafa annabi sallallahu cikin abin da ya sa ya halaka domin ya riki wani da wani abokani. lokacin da yana rashin lafiyar rasuwa annabi sallallahu alaihi ya iske shi yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ya ce ya kai bakwana ka ce la ilaha illallah kalimar da zan kafa ma Allah da ita hujja wato duk abin da ka yi baka yi musulunci ba yanzu ka zo bisa a shimfiɗar rashin lafiyar rasuwa ka ce la ilaha illallah ita ɗaya nake buƙatar ka ce an je lahira sai in kafa ma Allah hujja da ita sai in ce Allah ka kai mai alƙawari duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ga baffana ya ce la ilaha illallah to duk wannan ya gamsu da wannan magana ya ji daɗin wannan magana ya yarda da ita amma matsala kawai akwai akwai Abu Jahl tare da shi akwai Umayya bin Khalaf tare da shi suka ce mai akargabu an a Abi Talib Abdul yanzu kana yin kyama hanyar babanka Abdul Muttalib yanzu zaka ba hanyar nan ka zo ka bi shi wa kana akhiru ma qala annahu ala millati Abdul sai ya kasance abu na ƙarshe da yace yana kan hanyar Abdul Muttalib walam yaqul la ilaha illallah bai je ce la ilaha illa mijashi abukai ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila zai yi da ya sanya ranar alkiyama ya aka yi da dai bai dauki abu jahali ba da umayya bin khalaf a matsayin abokai yace laqad aballani an zikri ba da irja'ani sun batar da ni daga ambaton Allah sun batar da ni daga in yadda da abin da ake karantawa bayan ya zo mini wa kane shaytanu lil insani khazula dan shaytan ya kasance mai yarda dan adam ne don ka kowa yayi anniya daga abukai ne anil mar'i la tas'al wanzu qarinahu fa kullu qarinin bil ya yahtadi cewa mutum kada ka tambaye shi ka tambaye mutum ka dibi abokai ne kowane mutum tare da abokai yake kula da kowa ya dibi abokan ɗanai domin ranar alƙiyama cikin babban jana sanin da za a yi mutum zai da ya sani da yawa Allah da manzo ne da'a kamar da wannan ayat ce ya kulu ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ce ya kai mu ga dai mun wa Allah da'a da mun wa manzon Allah da'a kuma za a yi da an sani da aka bi wasu wayanda suke bata suwa zaka samu mutumin kwarai mutumin kirki da ya bi abokan banza yanzu ya lalace zaka samu mutumin kirki mutumin kwarai don shi laraba ke cewa aljaru qabla dari makwabci kafin ka sai gida in ka je sayan gida shi abin da ke kara ma unguwa daraja ya ce duk yan wiwi ne a unguwar to babu mai da ya sai gida ko dubu talatin aka sun ba gida an cuce ka ya yi tsara da yawa amma yan ce mutanen unguwar makarantun har da ƙwar'ani ne yaran su har da ci ƙwar'ani ko ni gare ka ba basuwa a baka gida domin nasara ne domin da kawai na hanyar wani gida ake san gidan aljanna shi kuma wancan gidan ta hanyar shi ake san gidan wuta don haka ga mutane da yawa da yawa da suka ce sun bar kasashen turai sun koma kasuwar zon yaran su kasu taso a kasashen turai da sun samu aiki kasashen turai za su zauna kasashen turai amma su ji tsoron inda yaro ka tasowa ya je makaranta a koya mai abin da bai dace ba ya shiga cikin abokai ne a koya mai babu Allah a koya mai ilhadi ya zama kafin don shi masu kai iyansu turai su zauna gaba daya to ba kyautata musu kai ba sun cutar da su domin da yawa ake koyo ilhadi ake koyo babu Allah sai ya kasance ranar alkiyama sun yi cizon yatsa sun ce ya kuluna ya laitana ata'ana Allah wa rasula wa ata'ana rasula kai shin mu da dai mun wa Allah da'a da mun wa manzon Allah da'a mi hana su qalu rabbana inna ata'ana wa qalu wa qalu rabbana wa qalu rabbana wa qalu rabbana inna وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سيا أبنجي مني بيايا غا شوا غبني مو da manya manyan cikin mu wasu malamai suka ce sadatana sune shugabanni na kabila shugabanni na siyasa shugabanni na mulki ya kasance wani shugaba na mulki ya bi shi ne dalilin da yasa ya bace wa kubara'ana su kuma shugaba na addini kamar masu biya waɗanda shugabannin addinan yahudawa shugabannin addinan nasara wasu waɗanda bid'a su ta yi yawa masu shagaltarwa waɗanda ake daidaitawa da Allah waɗanda ake cewa su ma Allah ne waɗanda ake cewa su ma lam yalid wa lam yulad ne waɗanda ake itiqadin su ma ba su haifa ba ba su haife su ba waɗanda ake itiqadin suna da daraja ɗaya da Allah su ne kubara ana to ni suka yi muna fa adallu sabila sai suka batar da mu hanya rabbana atihim bu'ifayni min al'azabi ya Allah ka ninka musu azaba wal anhum la'nan kabira ka su la'ana mai girma gobe a nan za mu tashi insha Allah za mu ƙara yin bayani game da yadda waɗanda suka bi ke la'antar waɗanda aka bi a ranar alkiyama a cikin wuta su yi la'ance ce la'anceceniya kowa ya yi babu ni babu ka abin Allah ya sa kada mu kasance cikinsu Allah ya sa mu a huda muka bi mu waɗanda muke biya shine annabi sallallahu alaihi ne shugabanmu muna biyan abin da ya fahimta ya zo mana daga hanyar mu na sahabbai abinda shugabanninmu na a kan wani al'umma suka fassara muna suka azamu a kai wanda ya bi su ya bi a immatul huda wanda ya bi saɓaninsu wanda ya duk wa'ina a immatul huda suna haɗa ka da Allah ne suna haɗa ka da Allah ne cikin su babu mai cewa ka zo inda nake ka bauta mini cikin su babu mai faɗin fallar kai ne cikin su babu mai yabon kai ne cikin su babu mai son a yabe shi dukkaninsu kowa tsoron Allah yake tsoron aiki ne yake gani yake kama aiki ne ba zai kai shi ba to su muka biya Allah ya sa su kai mu aljanna Allah ya sa biyar da muke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance sanadiyya shigan mu aljanna abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafai kamar da muka faɗi yau zamu an sa taimakon marayu yau zamu rufe an mu taimakon marayu a wannan shekara insha Allah saboda haka za a tashi a zagaya ah, duk abinda aka ansa yau shi kenan insha Allah daga yau ba za mu koma ansa ba kuma ba za a so sa a account number ba a inda ake sawa a TV da sauransu yadda za mu wata tafsiri za mu faɗi ko nawa aka samu kuɗi da aka samu ga gwado sun yawa mutane sun yi ƙoƙari sun taimaka ma marayu kuma saƙon ya fara isa ga marayu kuma mun ga yadda suke jin daɗi mun ga yadda wasu su ba su da komai suka samu wannan ko wasu kamar su kuka wasu ma da kuka wasu da nuna da jin daɗi Ah, don haka ladarku tana inda Allah muna roƙo Allah ya karɓa mana wannan aikin ya sa shi ne sanadin tsiran mu ɗaya daga cikin sanadin tsiran mu wallahu ta'ala alam sai akwai tambayoyi da muke amsa ba a hannu babu wanda yake ba ɗaga hannu wajen da za a yi addu'a imam suyuɗi a cikin tarihibin rawi ya kawo cewa hadisin da suka zo cewa ɗaga hannu wajen addu'a sun kai ɗari tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba za ka ɗaga hannu umuman wajen addu'a yana cikin hadisin da suka zo suka yi tawaturi a kai cewa cewa ana daga hannu wajen addu'a wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku roki Allah ku roke shi bi butuni akufikum da cikin tafin hannuwanku wata ran ce Allah yana jin kunya ga wanda ya daga hannuwa ne ya maishe su sifra wata ran ce an ruwaito annabi sai na daga hannu ne lokacin da aka yakin bada yana addu'a yana kai matuƙa wajen daga su wata ran an ruwaito cikin bukari da muslim cewa wani ya zo yana addu'a yana cewa a Ah, yana yana yana so ayi addu'ar roƙon ruwa annabi ya tsaga yayi addu'ar roƙon ruwa hadisai ga sunan har sun kai ɗari waɗanda suka zo suna magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya ɗaga hannu ko ya ce ya ɗaga hannu ko suka ce ana ɗaga hannu wanda yake cikin su akwai wanda inganta akwai wanda bai inganta da ana ɗaga hannu sai dai ɗaga hannu wajen addu'a ya kasu kashe uku akwai inda ya shigo annabi ya ɗaga hannu kamar bisa mimbari yana addu'ar roƙon ruwa ya tabbata ya ɗaga hannu kamar wajen tsoro ya tabbata ya ɗaga hannu wajen tsoro ya tabbata ya ɗaga hannu wajen da ya yi addu'a wajen yakin badar wajen yakin badar kamar cikin kunuti lokacin da yake kunuti ya tabbata ya ɗaga hannu yana yin addu'a bayan yakin uhudu da wasu wurare da suka inganta cewa annabi sassan ya ɗaga hannu yana addu'a akwai wajajen da ya yi ta addu'a ba a taɓa rawaito ya ɗaga hannu ba kamar cikin sujuda kamar du'a wa istiftahi kamar cikin rufu'i biyu na ƙasar wuce ya yi addu'a kamar ƙarshen sahiya kafin ya sallame har wuce bai ɗaga hannu ba to a irin waɗannan wuraren ba a ɗaga hannu akwai wurare na uku wanda ba nan ba ba nan ba ba a ta annabi ya yi addu'a a wurin ba asali shine an yi addu'a irin wannan wuraren ana ɗaga hannu ba ana ɗaga hannu babu wanda yake ba a ɗaga hannu kila abin da ya ma isali to kai ba a shafawa ga hukka kila kika ji an ce amma cewa ba a daga hannu babu wanda yake ba a dagawa a cikin manna kwabu anhu Allah ta ala Mula kamar yadda cewa ba da shi ne idan ya ƙara kuma mahaifinsa wani abu anak-anak bahasa mereka marah apa kemudian betul dengan selain kabar dengan kiri sama yang kuasa ye mereka dua mereka kerja itu akan akan akan apa tu mereka tu mereka itu daripada ini daripada dasar pulang dari itu Asyik banyak semua lah hadir. eh bai kamata ka fifita mahaifinka akan mahaifiyarka ba ah, ya kamata ka fifita kama mai da hadisi ya zo ya ce mana haƙƙun naki bi husnul sahabati qala ummuka thumma man ummuka thumma man ummuka sannan hudu annabi ya ce abuka hadisi abu hurairah da ke cikin sahih bukhari da muslim wani mutum ya zo inda annabi sai ya ce waye fi cancanta in kyautata ma ya ce mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka na hudu sannan annabi ya ce mai sannan mahaifi ne za ka ita kamata a ce ka fi kyautata ma ko kuma cikin su wanda ya fi bukatar kyautatawa zai yi kana da mahaifi kana da mahaifiya ya kasance mahaifiyar ta fi kuɗi mahaifiyar ta fi wadata mahaifiyar ta fi ƙarfi eh amma da yi saboda ta yi in ta fi bukata in ya fi bukata ana taimaka mai akan mai bukata yanzu ga mai bukata ga yan makusanci ga yan mahaifi ana taimaka mai fiye da haka in haka in kakka sake taimaka mai bata yafe ba sai ka taimaka mai bata sani ba a bari ta sani abin da ya shafi zumunta abin da ya shafi hajjumun ta haƙƙi ne na Allah babu wanda isa ya ce akwai wayanda suke ruwa da mata su suke matsiyansu ba mu yaye bayan kunta inda take ba haƙƙin ku bane haƙƙin Allah ne ce su tafi inda take ba ka yancin ka yahe ko kakka yafe zai tafi inda mahaifiya ce ke ma ki yafe ko kakka yafe zai tafi inda mahaifi ne baki da wannan inci? ko kuma wata mata da ce ba ta yahe maka ba in kan ba 'yan uwanka kila iyanta ne ko ba iyanta ba ne? ko wannan ba ta da yanci mahaifiya ta da inci da ce in ka koma ba yakka ko kaninka ban yafe ba ta da wannan inci domin zumunta ce da Allah yake asada zaka in Allah yake asada zumunta wani bai da inci ne ce ka asada don za a sada za a bayar sai dai in ma sai ka tace in ka koma kaza ban ya ce ka ka koma yi kuma abin kwarai ne sai ka boye mata sai ka yi don in za ka yi ka ka san ka yi amma daidai ne ka yi ba ta da incin ta hana ka wallahu ta'ala a'lam wannan shi kuma cewa yana fama da wasu wani kuma da shafa da wani kan haka kan yara kan wani wani da eh, wasu wasu ya danganta wani wasu wasu in wasu wasu ne abin da ya shafi aqida ta kai amantu billahi sannan kuma ka dawo makaranta ka dinga karatun littattafan tauhidi ka dinga shiga ma'abuta ilimi biyu yana cikin abin da ke tafiyar da wannan wasu wasu wanda ke sa shubha amma in wasuwasi ne na irin wannan na alwala na wanke juna wanke uku shi abinda ake bada shawara duk kai aiki kada ka sake yi duk kai aiki kada ka sake yi amma ga alama cewa kada shi ya shige ne irin wancan ne na farko za ka sai ka kusanci ma'abuta ilimi ka nisanci mutanen da ke sa maka shakku game da Allah ka nisanci mutanen da ke sa maka shubha sai ka tsira wallahu ta'ala a'lam sai mu ga kan halin da yake cikin da kamun kan wani yana halatta mai itikafi ya kira waya ko a kira shi dan akwai lalura ko bukatar yin haka amma dai ba a dinga free call ba tun da yanzu da yana da har yanzu ana free call wanda ake ta tsakiyar dare a ta tunda yanzu falke yake a masallaci ba kuma ya dinga maganganun da basu dace ba amma bukata ta a yi magana ko ya yi magana yana yi annabi sosai yana itikafi kan yi magana da mata ne kan yi magana da sahabbai ne yana cikin itikafi kuma a kawo mai ziyara ana haka ka je yi mata ko wannan shi kawo mai ziyara kuma su yi magana ba laifi ba ne amma dai sai ya kasance an addara shi gwargwadon abin da ake bukata ba yawaita yin haka ba kaga bai kamata na kafi ya dinga maganar an ɗauki kasan biyan na tayar a naira dubu sha biyar biyar ko wani kaza kaga wani kasuwanci da yake asali a masallaci ba a yi ko ba itikafi ake ba ba a haka ne wanda ya shigo itikafi ya shigo a masallaci baya halatta ya yi wayoyin kasuwanci na cewa an sai kasan goma a ba da katon biyar a kai ba itikafi wanda yin sallar isha'i ba ya halatta yi haka wanda a cikin masallaci ba a ciniki ba a saye da saisuwa za ka irin abubuwan da suka shafi shago ne bai kamata ya kula su ba idan ba ya iya tsare shago ne ba ya iya barin shago ne kulle ko ya babu wanda yake tsare ne da amana to dama itikafi min nawafil alkhairi cikin nafilolin alkhairi ne ba dole ne sai ya bari har lokacin da ya samu wallahu ta'ala ala wannan shi ne da

makoma ci gaba da ibada ta idan tana iya gane jinin haila cike tana iya gane kala kai da launi mai kwana goma sha ɗaya yi mata ya ke zo mata kafin haka ta kasance tana al'ada kwana biyar kwana bakwai tana gane na al'ada baki ne suna gane na al'ada akwai menstrual pain akwai zafi da take ji da rashin lafiya sai ta tsaya wa'annan kwanakin ta tsaya lokacin da yake baki ta tsaya idan ba ta iya ganewa to tana iya tsayawa har ta kai kwana goma sha biyar sannan sai ta ci gaba da sallah ta ci gaba da sauran ibada wallahu ta'ala ala ومن تحت الجنة تاركه على الله da kuma shi ne yanzu ne ya kasance ana tsada shi a cikin miliyan matsalatin da jima'a ya ce shi yana wajen a wani ya shi matsalaci a ranar ya yi tsayyar da ya danganta daga abin da ke cikin masallatai yanzu juma'a misali yadda ake buɗuka misali masallacin farfaru kaga ba a cikin masallaci ne ba idan ake a masallacin abu huraira ba a cikin masallaci ba ne in cikin masallaci aka yi to in ka zo za ka yi tahiyatul masjid ran idi ba a tahiyatul masjid ran idi ba saboda mai saboda a musalla ake yi amma in an yi cikin masallaci kamar da aka yi shekarar corona ya zan cikin masallaci za a yi to an shiga cikin masallaci za a yi tahiyatul masjid kamar da ake yanzu masallacin makka da masallacin madina in cikin masallaci aka yi za a yi tahiyatul masjid amma a haraban masallaci ba cikin masallaci ba ne za ka inda ake a haraba in an je ba za a yi nafila ba za a zauna wallahu ta'ala na wannan mutar yana cewa wanda yana kan da lata to yake wala yana da su shi wani da ba da su ke mun ba wala da mu ke mun ke ba da su to wani da a ka ce su sa niƙaji to in suka sa niƙaji sai ka yi kirdado ka yi ƙoƙarin kaucewa ka yi ƙoƙarin rashin kallon da kallon na umu. yanzu nan da nake ina kallon ku duka amma in ina son kalli ɗaya sai na tsora min ido kaga amma kallo ne na duka zai yi wani nan. an sha wani sai ce mai na ba ganin ke ce ina nan cikin tafsiri da gaba gare ka tsaya sai wannan kallo bai da iskali abinda abin iskali shine kallo na guda ta tsora ma guda ido amma umuman insha Allah babu iskali kuma su sani kaji duk sai kasance an fita a cikin wannan wa idza ta'antum hunna mata'an فاسألوهن من وراء حجاب ذلك ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن طيب وجد في sai ki dan yi kai ka fasin ya a yi su ne da rashin akwai da mai yadda su ne ta kama shirka su ba ka yi ta kuma ya ce su ne ta da rashin akwai da mai yadda in ka koma ganin ya huce zai karba shi ma za ka yayi sosai kuma shi ya illa yin aiki ba da dinga ba babu kyawun tun kai aka fara nawa kake yi nawa in ba ka san wanda kake iya kyautata mai bane in ka san wanda kake iya kyautata mai ne ana yankan farce naira hamsin ka san ɗari biyar za ka bashi ɗari ba buƙatar ka ce mai nawa yake yi amma irin wannan to kamata ya yi jinga tun daga farko rashin yin jinga da ayyuka yana kawo matsala kuma ba daidai bane yana kawo rigima tsakanin mai aiki da wanda aka wa aiki don haka wannan sarka da kai mai bata isa ba sai ka bashi haƙƙi ne don haka ka ganai ka ƙara daidaita ka ƙara mai ashirin sai ku kowa tamanin shi kuma sai yarda wallahi ta'ala inda yarda baka zo zan cike maka sauran sai ka bayi shi ya lafiya ta'ala mafarki ah, ah. Ah,

in an ce ya yarda to wani hukunci ya canza in bai yarda ba kuma hukunci ya canza zaka irin wannan abubuwan ba a yin su sai an samu cikakken sai samu cikakken tabbas idan mijinta bai yarda ba ya halatta ta tsaya amma in mijinta ya yarda yana halatta ta tsaya in an samu amincewa akwai mutane da ke tafiya karatu da yardan mijinsu su tsaya shekara biyar shekara hudu su yi karatu wannan ba laifi bane idan mijinta ya yarda kuma inda suke ya kasance wuri ne mai aminci amintacce amintaccen wuri ne wallahu ta'ala alam wanda su kuma tambaya wani kuma suka mata da yanar da ba annan da ta ce salatu buha hina tarmabul salatul awwabina hina tarmabul fisal lokacin da ɗan doki suke ɗage kafa saboda zafi daidai lokacin da rana ta fito ta fara zafi lokacin da ba a iya tsayawa cikin ta a daɗe face ana cin zafi a wannan lokacin ake sallar buha daga wannan lokacin har rana ta yi tsakiya daidai kafin sallar azhar da a ce kila kafin sallar azhar da minti talatin duk lokacin sallar buha ne ko minti arba'in wallahu ta'ala da su da duk sauran wanda suka turo Allah ya kaka musu da kai ya biya musu da su an yi fito kuɗaɗe waɗanda aka ciwa ta account sai yanzu naira ɗari amma tun na ta ɗari biyu zuwa sama ne da haka Allah ya saka musu da alkhairi duka. yana halatta ɗaura aure da sadaki ba shi yana halatta ɗaura aure a manci sadaki yana halatta ɗaura aure ba a faɗi sadaki ba duk dai sai an biya ana na ana biyan mutum bashi ya biya ba laifi ba ne musulunci ya yarda da bashi abinda kake so zan kimar tana na a ka ka yarda da ita don haka yana halatta a yi wallahu ta'ala don shi babu matsalar ta suke na kadan ba ajalan ba har ya gama ne? ok wanda ya yi mafarki yana azumi akwai azumi shi mafarki ba ya kare azumi wanda ya yi mafarki yana jima'i ko ya mafarki hamani ya fito mai da rana azumin shi yana nan bai kare ba babu hukunci ga ga mafarki wallahu ta'ala tsakanin malamai ne mai ƙarfi wanda mun karanta shi da mazabobin malaman daga fatihul bani muka karanto lokacin da muka karatu su fatu salati a wani abu a wannan masallacin bane a masallacin sarki ibrahim da suke ne abin da ya fi istiyaban shi ne shi ma mamu ya ce sani allahu shi ma mamu ya ce sani allahu liman amidahu wanda ke wannan shine mazhabar shafi'iyya dalili A kan haka shi shine mazhaban mafi yawan malamai da ke cewa ba sai mamu ya ce ba cewa suka yi hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فإذا قرأ فأنتشوا فإذا قال سمع الله وإذا ركع فرفعوا فإذا رفع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد سكت النبي يا رب ياتي إذا لم يأتي سمع الله لمن همده بشي ربنا ولك الحمد والإثمة لا تقصد التشريك ثم أنا بأمر قوي ناشي ناشي زيه wanda ya yi haka babu iskali wannan shi shine mazhaban mafi yawan malamai ilima yace sami Allahu liman hamidu muka ce rabbana wa lakal hamd amma kauli mafi inganci insha Allah shine mazhaban shafi'iyya da suke ganin sai liman ya ce sai mamu ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan kuma ya ce rabbana wa lakal hamd dalili akan haka shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa sami Allahu liman hamidahu kuma yana cewa rabbana wa lakal hamd kuma ya ce Sannu kama ra'aytumuni usalli sannan lokacin da ake cewa sami Allahu liman hamidahu daban lokacin da ake cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu daban sami Allahu liman wa ana cewa lokacin da ake ɗauka kowa daga ruku'i shi kuma rabbana wa lakal hamdu addu'a sai an tsayu ce daidai zaka in ma kana cikin masu cewa a rabbana wa lakal hamdu sai da cewa to sai ya taso tsaye saboda zikirin ɗauka kowa daga ruku'i shine sami Allahu liman hamida annabi sai ya daidaitu tsayu tsaye yake cewa rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu sun ansa daga wancan hadisin na cewa annabi ya ce wa idza qala al imam wa idza qala sami allahu liman hamidahu fa qul rabbana wa lakal hamd suka ce wannan kamar ce wanda annabi yayi cewa idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wa ad-dallin fa qulu amin wannan bayan nuna cewa shi ma mamu ba zai ce ghayr al maghdubi alaihim wa ad ba ala kulli halin irin wannan matsala duk wanda mutum ya doka babu isali amma dai mutum ya ce sami Allahu liman hamidahu da ne ya ce rabbana wa lakal hamd ya fi karfin dalilai ya fi karfin hujja musamman kasancewa inda ake yin su sami Allahu liman hamidahu ta doka kowa ce lokacin da ake doka kowa rabbana wa lakal hamd ita kuma ta bayan an tsayu ce an natsu a ce rabbana wa lakal hamd hamdan kafiran tayyiban mubarakan fiha zuwa karshe wallahu ta'ala saboda ya yi wani da za ka yi ne wani na cewa Iran halitta a yi tarawih a wani mai tafiya yana tarawih mai tafiya yana sallar dare abinda baya yi rawa ke su ne baya yi mun karanta kusan baji guda biyu a cikin sunan yaje dawuda da ɗaya ke magana rawa ɗaya ke magana sallar dare cewa ana yi ana yi sallar dan wani malami ya ba mu labarin cewa an tafi aikin hajji daga riyadh zuwa zuwa zuwa zuwa makka aka zo an gaji da mota aka zo da aka fito sha biyun dare sai bin ba zai ce ma ya fito shabab ya matasa in ga an yi tafiya ne kun gaji ku je a kwanta sai a yi tabbaci ko suka ce to suka je suka kwanta suka yi tabbaci shi kuma ya tafiya mu lai da har sallar asuba rahmatullahi alaihi shirin ba ana mai tafiya yana sallar dare ba laifi ba ne wallahu ta'ala ala an samu yau an samu dubu hamsin da shidda da ɗari biyu da ashirin cikin tallafin marayu kun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi yadda za mu yi tafsiri za mu faɗi nawa aka samu a nan nawa aka samu ta transfer nawa aka samu ta pos duk dai don a tallafa mu marayu kuma ana ana tallafa musu da yawa kuma alhamdulillahi Allah ubangiji ya saka ba duk wanda ya kawo nashi tallafi da alkhairi Allah ya mamaye musu Allah ya sa duk wanda ya tallafa da sisi ne ko da nawa nashi Allah ya saka tun wata shekara ya kai haka ne nesa ba kusa ba Allah ya ba shi ikon ci gaba da tallafawa duk kuma waɗannan marayun da ake tallafa ma Allah ka su yi amfani da abin da zai amfanar da su ran da za mu yi tafsiri za mu muku wani tsari da muka fito ma na taimaka musu wanda yake tsari ne mai kyau. والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله